wani sabon kumbo zai yi tattakin da babu wani kumbo da ya taɓa yin irinsa a baya zuwa duniyar bil'adama. Wannan kumban binciken na hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka mai suna Paka Solar Pro zai kusanci rana ta yadda zai kasance a wani falaki mai nisan mil miliyan hudu daga doron ranar. Kumban da ya taɓa kusantar ranar a can baya ya yi shawagi ne a wani falaki mai nisan mil miliyan 28 kan doron ranar. An kera wannan kumban ta yadda zai iya jure tsananin zafi na rana fiye da kowane kumbo a can baya. Za a naɗa kumban da wata irin garkuwar zafi ta zamani wadda za ta iya jure zafi mai tsananin awu biyar a ma'aunin zafi na Fahrenheit. Kafin kumban ya iya kaiwa ga wannan falaki a kusa da doron ranar zai yi shawagi yana wuce duniyar Venus ko tauraruwan nan da ake kira Zara, wanda za ta ƙara ingiza shi har sau bakwai a cikin shekaru bakwai da ke tafe. An shirya harba wannan kumman ranar Asabar kafin fitowar alfijir.